wajen mumini ba ka da wata ni'ima wacce ta da musulunci da za ta ka ce duk duniya wacce ni'ima ce mafi girma a gare ka wacce Allah ya ba. ka ce ita ce musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qad aflaha man aslama wa kana rizquhu kafafan wa kana ahullahu bima atahu yace qad aflaha lalle ya rubuta tabbas ya rubuta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Kama an ce wane ne yace man aslama wanne musulunci ko dai musulunta kai ku macen asali kai musulmi ne ɗaya eh, biyu sannan ce wa kafafan sannan arzikinsa ya zama tsaka tsakiya alhamdulillah ba yabo ba fallasa daidai gwargwadon biyan bukata da kai da iyalinka da yan uwanka akwai shi bai yi yawan da zai shagaltar da kai ya hana ka ambatan Allah ko sallah kan lokaci ba kamar yadda Allah ke zargin wasu mutane sun tara duniya duniya ta hana su zuwa masallaci ta hana su alhakumut takasur ta dumul makari Allah ce neman tara dukiya da kadarori da gidaje da motoci da 'ya'ya da gonakai kokarin tarawa ya shagaltar da su daga barin wato ambatan Allah ko kuma bauta Allah subhanahu wataala shine alhakumut takasur hatta zurtumul makabir ba su aune ba suna ta rigirgen suna gasar tara dukiya tara abubuwa na duniya suna kai ba su aune ba hatta zurtumul an suka ziyarci makabarta abin da ake nufi da ziyarci makabarta aka kai ka abin da ba wai ka je ziyara ba yayin da ziyara ka je yi wal aka ka gano wani abin izina ka daina abin da kake na galtuwa da duniya ka koma ga Allah har sai da aka kai ka kabari wani kuma lokaci ya riga ya gure duniyar ma same ta yadda ya kamata ba kuma sannan lahira ma ba tara ta yadda ya kamata ba kuma gashi yanzu an ji an kwanta cikin makabarta to shine maza Allah ce wa kana rizquhu kafafan arzikin sa alhamdulillah tsaka tsakiya wadatar zuciya da ɗan wannan abin da Allah ya bashi Allah sa muna cikin su to kaga ne babban abin da za mu ƙara gode Allah musulmai ne mu alhamdulillah mu musulmai ne mun yi imani da Allah mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi imani da dukkan rukunin musulunci gaba ɗayan su mun ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wanda bai ba musulmi ba in ya faɗi wannan ya zama me musulmi in ya faɗa yana mai tantancewa yana mai tsarkakewa a ya zama mai musulmi kaga gatan wanda bai musulunta ba duk barna da yayi a baya da ce ga wani ya daɗe yana barna a baya yana shan giya yana neman mata yana abubuwa yana zuwa coci duk ran da ya furta kalmar shahada to shikenan wani duk abin da yi na baya Allah ya yake masa da zai mutu yanzu ya mutu musulmi kuma a cikin zai tunda magana auna aiki da ake ai dama ana da kayi lada kayi zunubi to yanzu a auna a ga wani ne biyawa to shi ya ladan ne zunubin kalmar shahada ta goge shi gaba to amma inda matsalar take akwai faɗi wanda suke cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma wallahi iya baki ne ba ta ke zuci ko makogoro ba ta je ba kuma Allah ba ta yi musu amfani ba la ilaha illallah da muke faɗa ba tana da matukar nauyi nauyin da samman bakwai da kasan bakwai Musa yake cewa ya Allah yace ya Allah ya Allah ya Rabbi allimni shay'an azkuruka bihi wa aduka bi ya Allah sanar da ni wani abu wani ambato da zai ringa ambatanka ni kadai kuma in ringa roƙonka da shi annabi Musa yake so Allah ba shi wata kalma ta shi kadai wani ba wanda ya sani musa me Allah ce maka sai Allah ce kul ya Musa kul la ilaha illallah ce ta ce la ilaha illallah annabi Musa ce ya Allah ya Rabbi kullu ibadika aini wani fasinal abubuwa nake so wannan ai kowa yana faɗa ya Allah sai Allah ce ya Musa bari in gaya ma mai wato nauyin la ilaha illallah Allah ya ce ya Musa da za a ɗauko samman bakwai gaba ɗaya ka duba samman bakwai ba daga wannan ƙasar da muka taka zuwa sama ta ɗaya da muke gani tafiya shekara ɗari biyar in aka ce tafiya shekara ɗari biyar ba ana nufin tafiyar mota ko jirgi ba tafiyar abin da ya fi jirgi gudu wallahi ita kanta kaurin saman kaurin saman da muke gani ita ma tafiya shekara ɗari biyar sama ta ɗaya zuwa ta biyu ɗari biyar kaurin ta biyu ɗari biyar ta uku ta biyu zuwa ta uku har zuwa ta bakwai ɗari biyar biyar biyar biyar ga mala'iku a kansa kowace sama akwai mala'iku manzan Allah wata rana ke cewa abati sama'u wa fuqalaha ta isa manzan Allah ya ce sama ta yi kakaji ta yi nishi kuma ya kamata ta yi nishi kamar ce manzan Allah me ya faru me ya same ta sai ya ce ba inda zaka dora dan yatsa face akwai mala'ika yana bauta Allah kaga yanzu da mun ci mun je bauta Allah ma ba mu ci. Allah da komai ba mala'iku ko ina suna ta bauta Allah subhanahu wataala to duk wannan nauyin Allah ce da za a dauko samman bakwai da masu rayata sannan da kasan bakwai da masu rayata a dora akan tafin mizali? ya Musa a dauko la ilaha illallah a dora ta da mizani manzon Allah ya ce Allah ya ce wa annabi Musa ce da sai la ilaha illa karin ta yi wannan samman bakwai da kasan bakwai Allahu akbar la ilaha illallah da kike faɗa amma ya aka kuma wasu na cewa la ilaha illallah za su huta me yake su huta ma salaka kun bi sakar me yake kai ku huta kuma yadda za ga yan wuta ranar tashar kiyama me ya shigo da huta kana musulmi kana la ila me ya shigo da kai to akwai matsala ai me yiwa ya fadi ta ya fita ko da wato wallahi bai san ko nan bata zo ba balantana ce zuciya balantana san ma'anarta balantana ya aiki da ma'anarta shi yasa Allah yake cewa fa'alam annahu la ilaha illallah kai sani kai ilimi cewa la ilaha illallah ashe sai ya san ma'anata to me ma'anarta take ce shine idan ka ce la ilaha kana kore dukkan wani dangin na kasu da bauta wani Allah ba Allah ba in ka ce illallahu kana nufin sai kaɗai Allah za a bauta ka kore ka tabbatar me ka kore bauta wani Allah ba Allah ba wa ka tabbatarwa Allah shi kaɗai to ba iya bauta ta sujada ko ta roƙo ko ta wannan ba dukkan abubuwanka ka tabbatar ka san Allah ciki in ka samu alhamdulillah Allah ne in ka rasa Allah ne ka samu kuɗi Allah ne ka rasa kuɗi Allah ne ka samu haihuwa daga Allah ne ka rasa haihuwa daga Allah ne damuna ta yi kyau na ta yi kyau alhamdulillah banya ta yi kyau ka ce alhamdulillah ka kone ruwa ya ɗauke ka ce alhamdulillah duk daga Allah ne ba tsaki ba kwafa ba kowa kake wa tsaki wa ya ɗauke ruwan kamar ga mutum yana ta kwafa yana ta tsaki damuna ba ta kyau amma duk ran da ke kyau kuma shikenan kuma sai ka ji shiru ba alhamdulillah to wannan shine bala ila ila Allah duk abin da yake ni ni'ima da aka zaka ni'ima ga tabbatar Allah ne ya baka wani abu na ni'ima ne dan ya jarabe ka ya ga zaka gode mar in ba na ni'ima bane dan ya jarabe ka ga zaka haƙuri mun shigo wajen to shine la ilaha illallah la ka tashi ruku ko ki Allah in an bayar Allah ne in ma ba bayar ba duk daga Allah ne sannan sai ka zo ka ce me muhammadur rasulullah idan aka muhammadu rasulullah me ake nufi ana nufin na tabbatar da annabi muhammadu dan aikin allah ne allah ne aiko shi iya nan za ka tsaya a'a shine malamai suka ce ma ma'ana muhammadu rasulullah me ake nufi da annabi muhammadu manzon allah ne kaga ko mun sha fada ko ba gaba ne amma me ake nufi da wannan shine sai aka ce ta'atuhu fi ma amara ta'atuhu fi ma amara yi wa manzon allah da'a a duk abin da ya umarni duk inda manzon allah ya ce yi kawai kai bari ka bari yi ko ba daɗi sai ka bari ko mai daɗi sai ka bari shine da adu bi ma'amar daga ya ce yi kaza kawai ba kawai rufe ido zaka kai ka runguma wannan abu ba ka tambaya me dalili me hikima me zan samu a ciki ko da hikima ko ba hikima kai ne baka gano hikimar ba amma manzo Allah inda yake kai to akwai hikima sai kai wallahi ko zaka cutu bala sana ba zai saka ma abu da zaka cutu shine da adu bi ma'amar bima amara wa tasdiquhu bima akhbara sannan da gaskata manzon Allah a duk abin da ya bada labari in dai manzon Allah ce an yi kaza ka yadda an yi in yace ba ai kaza ba ka yadda ba ai ba lokacin da Allah ya kaddara Allah manzon Allah zai gana da shi a can saman saman bakwai da aka dauko manzon Allah aka kai baitul maqdis malaika aka sa dauko shi ba ya kai shi baitul tafiya ta bulabulai ta yawa dubunnai amma aka kai shi a cikin dare ba an yi sallar isha an rabu bi salam ma salam sai da safe kawai da daddare aka zo aka dawo manzo Allah aka kashe nan ne fi kan kace kif tarido yana baitul maqdis tafiyar doguwar tafiya daga na aka dauke shi fi kan kace me aka je sama ta biyu ta biyu ta uku kowace sama sai ya tsaya ya gana da annabawan sun tattauna sai ta ta biyu su tattauna ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai da aka je ta bakwai da kansa malaika jibril ya ce to nan aka ce in tsaya ba zan iya gaba ba waya wuce maza Allah ya wuce wajen Allah suka gana a lokacin ne Allah ya ce bayan sun gaba tattauna sai Allah ya ce to na baka sallah guda hamsin mutanen ka su dinga sallah guda hamsin a kullum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hamsin da yanzu ba yanzu Allah zara ba yanzu ai magana to a taho a taho wata sallah ta dawo a taho a taho ayya ala sura guda hamsin manzo Allah ya dawo saman da annabi Musa yake annabi Musa ya ce ya manzo Allah me aka ce mutanen ka sai manzo Allah ya ce sallah guda hamsin annabi Musa ce ka koma ka ce Allah ya rage ya sassauta mutanen ka ba su iya ba ni ma an jarabe ni da mutane na naga jan kafar su naga sakacin sa addini ka ce a rage maza Allah koma ya Allah a rage a sassauta al'umma ta ta yawa sai Allah ce to an rage biyar sauran arba'in da biyar a jaye arba'in da biyar maza Allah zo jan Musa annabi Musa ce sauran arba'in da biyar ka koma ka ce a rage ya karu kuma Allah sassauci ne sai Allah ce to an rage biyar ya sauran arba'in haka dai annabi sai cewa koma koma ta dawo 40 35 30 25 20 ta dawo goma annabi sai ce koma goma ma ba su iya ba a rana ɗaya goma koma ka ce ba su iya ba kana neman sauki Allah ce to rage biyar saura biyar je su biyar manzo Allah dawo ji annabi Musa annabi Musa ce saura nawa yace saura biyar yace koma ka ce biyar ma ta yawa manzo Allah ce a'a inda kuma biyar biyar ake cirewa in aka cire biyar da ba a baro ba sallah me bambancin da wani ba musulmi ba biyar dai zan kai su za su yi a nan musa ce ni na gaya ma akwai wanda ba su biyar din ba dan Allah haka ne ko ba bane yanzu wani wallahi yana na bi azhar ba sai an jima zai hada da azhar da la'asar zai hada sai dunkula ya watsa su ana tambaya sai ce ina ai na aika su wai ya aika su sun tafi ba su shi ne ya aika su kawai ai na riga na aika su ka ji mata kalla biyar sallah biyar ka kasa za su kai ba za su kai ba shi ne ya aika su amma bai sallah biyar ba to a wannan lokacin abin da kike gaya mana ba ma wannan gabar ba maza Allah a daren je duk tafiya sama kaurin da ma kaurin tafiya shekara biyar amma a daren ya dawo kuma ya kwana a gida to a nan ne za a gane masu imani maza Allah gari na wayewa kawai sai ce ai je da dare bayan mun rabu an dauke ni an kai ni na je baitul maqdis na wuce sama ta bakwai an yi kaza kaza na dawo dama kafirai masu neman kiris masu neman ɗayan da su kama shi suka kun ga ƙarya ta bayyana dama muna so mu kama shi da ƙarya kuma ga yau ta bayyana a yau yanzu kamar ni nan ne fa a yi sallar isha fa a rabu wace gari ana yi asaba sun jaye jiya da je saudiya na ga saudiya su ba mun gaisa da shi ya ci a gaida ku sai ka jafa da ya ce da wala Allah sai ya ci a fara bincikawa da da dare ka je saudiya ka dawo kai mai to shi kenan aka ja ka samu sai na abubakar kafirai suka je suka ce to ga mutumin na fa yau dumu dumu mun kama shi da A abubakar ce menene ya ce a ciye da daddar an rabu da shi ya shiga gida ya kwanta ce ya je baitul maqdis ya je saman saman bakwai ya dawo ya ce kai suka ce kai me zaka ce yace ce shi ne da bakinsa ya faɗa suka ce wallahi shi ne faɗa sai na bakar yace ce in dai shi ya faɗa wallahi na da ya kusa lokacin maza Allah ya ce wa sai na bakar as-siddiq mai gaskiya mai gaskatawa to shine wa tasdiquhu fi ma akhbara shine na uku kuma wajtinabu ma naha anhu wa zajara sannan in dai kai da Muhammadu Rasulullah to duk abinda manzon Allah ya hana ka sai ka duk abinda manzon Allah ya hana sannan kuma ya tsawa to ka bari ka ce na bar wannan abu komai dadin sa wata rana wani sahabi ya sa zobe na karfi a ka'ida an hana mutane maza su sa zoben karfi kawai sai ga wani sahabi ya sa zoben karfi yana wa manzo Allah sallama manzo Allah ya kyauta yana mika hannu manzo Allah yake mika mara ne yake sigaisa sai manzo Allah sai kama hannu, sai ya zare zoban sai ya wulla da shi manzo Allah ya mar fada yace yanzu ɗayan ku zai yadda ya dauko garwashi na wuta ya dora kan hannunsa manzo Allah ya wuce sai sauran sahabbai suka ce kai ɗauko zoban ka ka narka kai wani abu na kuɗi da shi a hali ne aka hana a sa amma za ka yi amfani da shi wajen sana'a sai wannan musabi ya ce wallahi inda manzo Allah da hannunsa bai albarka ya ce ya wulla da shi duk duniya fa na kaunarsa zo bai fa ba fa zinari ma da ake yanzu ku dube da zinari ke yanzu aka je kasuwar yan gwalagwala na ana wani zinari dan mutsizi ana dora kaga ce dubu ɗari kaza to ba ma zinarin ba original din wanda bi zinari wani ba ba ba wannan ba wannan ba azurfa ba zinarin kansa asalin kudin amma shi ba abin da zan da shi saboda mai manzo Allah ne ya hana shi da haka ƴan uwa musulmi abin da suna mana muna cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma wallahi da yawa ba san ma'anar sai mu san ma'anar ta ne aiki ne to sai kaga ga ka rabu da Allah lafiya kana mutuwa shi ne ka gamshin aljanna a wani hadisin manzo Allah yake cewa ko wanda za a zo da shi ranar ta alkiyama rijista takarda takarda ta aiki na zunubinsa iya kallon ka fadinta da tsawonta iya kallon ka duk zunubi ne a ciki mai garin guda 99 kama a ce faɗin duniya ba iya kallon ka zunubi ne ka tara guda wato takardun guda cikin da zara idan Allah ya so ka da rahama Allah ka so mu da rahama amina Allah ya kai ce wannan aikin gare gaba da ya Allah yake da malaiku na ba su kara ma ba kara ba ba su rage ba ba su rage ba sai Allah ce to kana da abin da zaka tinkari wannan zunubin na lada sai ce Allah ina nake da abin da zan tinkari wannan na lada ba wani aiki da zan tinkari wannan zai da wani sai Allah ma lafiyayya lafiyayya wannan za ki tinkari wannan sai Allah ce to duba ka ya dauko wannan rijista wannan takardun na a loda akan Allah menene tushen la ilaha illallah wallahi ba sani ba kira ba wai tsawai ka ba abun faɗa din yana da yawa dan uwa shi ma zai dan a dan wannan nasi amma dan Allah yan uwa mu san me ma'anar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah tana da fa'ida matuƙa sosai in dai mun rike ta ba za mu wulakanta duniya da lahira ba zai yi wani Allah ya samu da ce ce kuma kafin malam ya fara wannan ba ya kamata ce ni mai magana suna na Zakariya ba kuma malam Yusuf Tambata ga dan uwa malam Babawo shi ma ga malam Aminu ga malam Bashir Bici yake daga nan Kano nake Jambulo wata kungiya ta da'awa a masallacin Juma'a da Jambulo malam ibrahim shine jagora ne mai gayya mai aiki dama kun daɗe muna aiki da shi wannan kasa rogo shine wannan karan da aka ce za kawo ziyara na ce ina kake so aje yace zan gidan alhaji hausa ziyara ku ka biyo ya ba ni zarafi na yi karatun addinin yahudanci addinai guda uku ne a duniya da suke kira da sunan allah mahalarci amma biyu sun bata dalili ya tabbatar Allah kuma ya tsaye da guda ɗaya addinin musulunci wanda har abada babu bata a cikinsa barna kuma ba ta shiga cikin alkur'ani bayan na karanta addinin yahudanci na karanta addinin kiristanci har na kai matsayin reverend ah, alhamdulillahi yau allah ya dawo da ni addinin musulunci kuma muna ci gaba da yi wa musulunci aiki shi yasa da na ji labarin ku na ce bari zo domin ga juna kuma karfafa juna an haka ce addinin yahudanci addinin da annabi musa alaihi salam ya zo da attaura da tun zuwan bayyanuwar annabi isa suka ƙi yadda da annabi isa yahudawa ba su yadda da annabi isa ba kuma tun kafin annabi isa ya bayyana suka dakatar da addinin suka zaɓi wasu daga cikin kabila goma sha biyu suka ware kabila ɗaya mai suna kabilar lawi su suka zama lawiyawa masu yin addini kuma sauran kabila goma sha ɗaya suna zaman su haka suna harkokin gaban idan suka yi zunuban su su zo waɗannan su yafe musu laifofin to wannan addinin yaya eh? a ce an zaɓi waɗansu waɗannan su za su yi muku sallah su za su yi muku azumi su za su yi komai na addini ku ku je ku sha shagalinku in kun yi laifi ku zo eh, su yafe muku wannan addinin ya yi tun daga nan ma suka faɗi nan kuma tafiya ta biyu da annabi isa ya bayyana ba su amince da shi ba da manzon allah sallallahu alaihi wasallam katimul anbiya wa imamul mursalin shugaban annabawa duka wanda Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi bashiran wa nadhira kai ya aike shi dukkan duniya shi ma su yi ce da shi gida to kamar shi addini na biyu addinin nasara addinin krista addinin Kirista kuma hanyoyi da dama tun daga haihuwar annabi isa alaihi salam amincin allah ya tabbata a gare shi tun a lokacin nan wasu suka ce wannan dan allah ne waɗansu suka ce a'a a allah ne da kansa maryama ta haifa to shi yasa suka zama suna da trinity wato alloli uku suna cewa allah ɗa Allah uba Allah ruhu ne sarki to idan wanda ya ce maka Allah guda uku ne kaga tun anan shi ma yayi ne to alhamdulillah bakin gurgudu ga bible wannan bible shine addinin christianity yake kunshe da shi tun daga genesis farawa har zuwa revelation wato fito a wahayin yahaya littattafai 66 ne amma addinin musulunci alkur'ani ya tabbatar mana da cewa Allah guda nawa ne sai kirista suka ce a'a guda nawa ne dawa dawa Allah ɗa da Allah da kuma suka ce Allah ruhun to ga dai bible din dalili mun zo ne don mu karfafa junanmu mu gaba da mai tun a cikin littafinsu na farawa da fitowa wannan shine littafin fitowa idan muka yi tsayi da rai zan yi mana wani karatu a cikin littafin fitowa sura ta ashirin daga aya ta daya ga abin da yake a rubuce game da waye Allah ah, ya faɗi dukkan waɗannan zantattuka ya ce ni ne ubangiji Allah wanda ya fishe ka daga ƙasar bauta daga wato ƙasar Masar kada ka kasance da waɗansu alloli sai ni kaɗai wannan ho bible ne ba yanzu allah nawa ya nuna anan so mun karanta littafin fitowa da turanci ana ce mata genesis eh, littafin farko sai exodus shine eh, littafi ne littafin fitowa ya ce kada ka kasance da waɗansu alloli sai ni kada ka yi wa kanka wani gunki ko kuwa wata siffa wani abu a sama ko a bisa ko a duniya ko a wato eh, ko kuma a ruwa ko kuma a ƙarƙashin ƙasa ya ce kada ka rusuna musu kada kuwa ka bauta musu gama ni ubangiji allahnka mai kishi ne Na kan hukunta 'ya'ya har tsara ta uku da ta hudu na waɗanda suke kina amma ina gwada madawwamiyar ƙaunata ga dubban tsararraki waɗanda suke kiyaye dokokina wannan bible to kuma wai mai wannan ne zai zo yana cewa kuma Allah uku ne saboda Allah an mata kowa mata to wannan aya na nuna mana bari ku ga ta biyu littafin <clears throat> littafin ishaya a cikin littafin annabi ishaya a sura ta arba'in da uku sura ta arba'in daga kan aya ta goma ga abin da aya take cewa ni kadai ne ubangiji ni kaɗai ne wanda yake da ikon yin ceto kagan shi ni kaɗai ne ubangiji ni kaɗai ne wanda yake da ikon yin ceto ga rubutu bara to kuma mai wannan littafin ne ya tafi yana cewa Allah Allah nawa ne amma sai Allah ya ce qul huwallahu me Allahu لم يلد ولم يكن له yasa qur'ani yace wa kul ku ga romawa sura ta 3 ta romawa ta cikin littafin romawa sura ta 3 aya ta talatin ga abin da aya take cewa ita ce aya daga ita sai ayar ƙarshe tun da yake Allah ɗaya ne zai kuwa kubutar da masu kaciya ta wurin bangaskiya marasa kaciya ma ta wurin bangaskiya tun da yake menene guda ɗaya? ɗaya bible tun da yake Allah ɗaya ne wannan ba mun shiga sabon alkawari ke wanda ake cewa new testament wanda ake cewa ah, linjila ta annabi isa to ka gani ko Allah nawa yace kaga nan gaba duk wanda ya zo ya ce muku ku zo ku bauta wa Allah uku za ku yarda to wannan dalili shine ƙarin dalilin da yasa muka ce kai duk abin da muke bari mu aji mu taho mu zo mu gan ku don mu karfafa junan mu tare da ku domin daga ran da ka furta kalmar nan kace la ilaha illallah muhammadu rasulullahi tun daga wannan rana ka zama dan uwan mutum daga ran ka kore kamar yadda malam ya faɗa la ilaha ba za ka bauta kowa ba Sewa illallah sai shi Allah kadai kuma gashi bible ma ya ce haka hmm. kaga kenan ashe duk wanda yazo ya ce muku zo ku bauta wa Allah uba ga Allah da sai Allah uwa kenan ko <laughs> to ga da ga uba saura ne kuma ga Maryamu goyi na dan kaga dan Allah ne ake nufi ana me ake nufi Maryamu ce mata aibe yanzu a zo lahira a tambayi maryamu a ce ke maryamu dan nan da kike goye da shi na waye ta nuna Allah kenan ta ce kan zane kuma a bible ta sake haihuwar wasu ƴaƴan su yakubu su kuma a ce su kuma waye baban su sai ta nuna yusufu akwai yusufu da ya aure ta mai suna yusufu yusufu najjari yusufu kafinta to yanzu tana da maza biyu kenan a yadda suke koyarwa wannan isa goye dan Allah ga kuma su yakubu dan ƴaƴan wane ne ƴaƴan yusufu kuma a haka ake tafiya kuma a haka ake cewa a zo a yi ma sun zuwa nan sun ce ku zo ku yi ko sun da ku sun Allah sarki eh, Allah gurguje saboda karancin ah, alaikum ah, sura ta goma sha sura ta goma mata suka su ne Allah ba akwai aya ah, littafin yahaya ta fari sura ta biyar aya ta ashirin ita ce ta ce yesu almasihu shine Allah na gaskiya kun ji littafin ku littafin yahaya ta fari sura ta biyar aya ta ashirin ita ce ta ce Yesu almasihun nan wato Isa alaihi salam wai shine Allah na gaskiya ai ji wannan a to kuma kun ga abin da Isa kuma ya faɗa a nan shi Isa din shi almasihu shi Yesu ga abin da ya ce a nan a cikin littafin Markus sura ta goma sha biyu aya ta ishirin da tara ku ji abin da ya malamin taura ya zo ya ji suna mahawara da juna da dai ya ga yesu ya ba su kyakkyawar amsa wato da dai ya ga yesu ya ba su kyakkyawar amsa sai ya tambaye shi wani umarni ne mafi girma duka sai yesu ya amsa masa ya ce yesu na fagi ne ya ce mafi girma duka shine ne saurara ya isra'ila don a isra'ila aka yi ni ni na je kasar na je isra'ila sai annabi yusa ya ce ku saurara ya isra'ila ubangiji allahnku ubangiji ɗaya ne sai ku kaunaci ubangiji allahnka da dukkan zuciyarka da dukkan ranka da dukkan hankalinka da kuma dukkan ƙarfinka ubangiji allah mun ji annabi yusa ya ce nawa ubangiji ɗaya kuma can an ce na fa yace fa ku saurara ya Isra'ila ubangiji Allah mu kaga hada shi kenan to kuma da suka gaba suka ce shine Allah saboda Allah an fata kowa to amma a cikin alqur'ani yace ne qala inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kuntu sai ce wa ausani bi salati wa zakati ma kuntu ni bawan Allah inni eh, abdullahi ni bawan Allah to kun san wani abu kuma har yanzu a bible din a cikin littafin ayyukan manzanni gashi ga littafin ayyukan manzanni kun ga wannan shine ayyukan manzanni ana ce mishi act of the apostle da turanci da larabci ana ce mishi a amalin rasul sura ta uku aya ta goma sha uku saboda masu sauraro can an ce annabi isa Allah can kuma an ce dan Allah ko to ku ji Qur'ani ya ce bawa ne ko to ku ji abin da nan kuma aya ta ce aya ta goma sha uku sai ayar ta ce Allah Ibrahim da Ishaku da Yakubu Allah kakanninmu shi ya ɗaukaka bawansa Yesu Almasi. <laughs> eh zo yanzu a littafi ɗaya can an ce ɗan Allah can an ce shine Allah can an ce a'a Allah uku cikin ɗaya nan kuma an zo an ce eh, eh, bawan Allah ne to wanda zaka ka ɗauka wannan shine magana kawai ta gaskiya shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa idan zai halicci abu sai ce ko inna ma amruhu za a rada shaya an ya kula da hukun ko ya kula kuma sai abin ya kasance to haka Allah ya ga damar halitta annabi isa da ya ce kun da kalmarsa bai kunu sai ya kasance saboda haka wannan shine magana ta gaskiya so shine dalilin da ya sa muka ce bari mu bar komai mu ajiye komai batun kasuwanci da batun ne duk bari mu ajiye mu zo mu gan ku don mu jaddada muku wannan Allah ya muku albarka ku kuma ku koyawa 'ya'yanku ku koyawa matan zauna a kan gaskiya kada wani ya faɗi su Allah ya saka muku da alheri Allah ya muku albarka kun ji daɗi kun dan ku cikin wannan ayoyi na kiristanci din nan wani mm, da suke zuwa ƙurshen liman nan na mm, wace madogara ce da su a can to ake ce musu alhazai ita urushalima ko kuma kasar isra'ila eh. ba kasar krista ba ce ka ji da roma roma da kake ji vatican rome ita ce kasar krista ita kuma abin nan ce italy ne nan da inda fafaro mai yake amma shi annabi isa an haife shi a isra'ila dalilin ziyara suke zuwa su je su ga tarihi to kuma idan ka je duk wanda ya je sai ya rikici dalili kaga na farko za ka je ka tarar da masallacin baitul muqaddas na shiga ciki na yi sallah eh kwarai kuwa kana haduwa kana zuwa ma tukuna za ka fara samun masallaci ne tukuna zai ma zai ma sanda zuwa babban masallacin baitul muqaddas ba ga falastina suna ta alwala suna shiga ga yahudawa kuma ta baya الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد saboda haka idan ka je babban confusion da za ka fara samu ma tukuna za a kai ka kabarin annabi isa a ce maka gashi nan inda ya tashi an yi da gurin ka dawo cikin gari yanzu ka ka ga an nuna ma ga ga inda ya tashi kaza kaza to kana cikin gari kuma sai a sake kai ka wani guri nan a ce ga kabarin eh, sosai kaga tun ana an samu matsala can ne nan idan ka je za a nuna maka akwai inda aka gice shi a nan a jeji idan ka a gulgota din idan ka shigo gari kuma bayan kasuwar da ake ce mata Jafa Jafa market babbar kasuwar Jafa dan ma za ka je ka tarar ga gunda kuma aka gice shi har yanzu so ai guri guri guda kaga kenan su biyu ne aka gice ga inda aka gice wani a can ga inda aka gice wani a can so saboda haka sai Allah duk ya kore wannan maganganun yace ce wa ma ka taluhu wa ma salahu Kolay gelsin. yi addinin kiristanci kun ji biyu yanzu shi musulmi kun ji uku na hudu yana da'awa tun sanda ina karatun addinin christianity shekara goma sha biyar muna waya da shi yana kira na zuwa ga aka tabbatar da wannan magana eh lalle magana ce ta kuma abin nan ana ganewa ko duk wanda ya shekara 40 yana magana dole ka saurare shi koko amma shi annabi isa ya samu kanshi da ya magana cikin tsohon haihuwa kuna jirgin da yadda mala ya bayani kawai sai ga wadansu ce ba ah, to wannan allah ne a ah, wannan dan allah ne a ah, wannan allah uku ne cikin uku saboda ya magana a ina a cikin tsohon haihuwa ana ganewa aiko yan uwa ma masu albarka addinin na musulunci ba wai kawai faɗin shi ba kawai al-imanu ma'arifatu bil qalbi wa qawli bil lisani wa amalu bil arkan amma sani imani a zuciya da magana da halki da aiki kada kawai mu cewa mu musulmi ina da wata illa kai hakuri illan mu illan mu ba mu san ai mana wa'azi ba mu so a faɗi mana abubuwa da yawa za ka samu musulmi ya musulunta amma wallahi ya kwaso kare kitan na magudanci ya shigo musulunci da shi ko kuma ya kwaso karikan da kiristanci ya shigo musulunci don haka ka samu akasarin musulmi akwai wata aya guda biyu waɗansu ayoyi guda biyu wanda suke kai kawo wallahi biyu su gaskanta ɗaya ba mu gaskanta ɗaya da ni alarama ne da na kawo ayoyi to ayoyin bari ku ji ɗaya daga ciki sai Allah subhanahu wa ta'ala thank you ma da ba kuma min nisa masana Allah sau ta'ala ce ku aura daga abin da ya muku daɗi ne daga mata ana ganewa ko aka ce ku auri guda biyu ku auri guda uku ku auri guda uku kun ga wannan umarni ne kowa yanzu haka nan in mutum ya samu dama dai zai iya yin biyu zai iya yin nawa zai kuma iya yin hudu ko to bari ku ji da kuma ila mu dai can waje zan kawai tsoronta ake ko kuma an ki aya ta biyu ita ce wa karna fi biyu wala tabbarai ta waje zai wadda ta biyo mata kuma ya ayyuhal ladzina amanu ku kuma wa ahlikum nara wa qul su wal hijara alaiha malaikatu gilazun shidadu la yu'asuna Allah ma amaru wa yafa'aluna ma yu'u Allah ya samu Allah subhanahu ta'ala ce mataye mata waɗanda kuka aura dan an ba da dama kashi an ce ku aura biyu ku aura guda uku ku aura uku sannan kuma Allah ya ba ku dama a kansu الرجال قوامون على النساء بما فلا لا la ba sani ba alarama bane bane da musulmi ana gane wa aiko. Allah subhanahu wataala ce su matan da Allah ya baku biyu ne uku ne hudu ne to sai Allah ya baku ƙari akan su ke da ƙarfi akan su ku za su ce su yi ku za su ce su bari su bari ko ku za ku ce su yi su yi to don haka sai aka ce to mata yan nan ɗaya ce biyu ne uku ne hudu ne to su tabbata cikin gidajen su kada su yi fita fita irin ta jahilan farko ka bari kai jan mu kawai kan ka aiki idan damuna ta yi idan kaka ta yi idan ka hango mace da ka san tsohuwar a kurkura ka za a ganta ga kaya a ka ga waɗansu aka faɗa ga kuma ma muna yadda ka san a agwagiya ka za a ganta wai wallahi wai kuma na musulmi ke da wancan ba magudanci ba a baro shi ba na ce ba a baro shi kuke mu an baro shi wancan ta ba a baro shi ba yanzu muna ina muna musulunci saboda haka musulmi babu wani wanda zai ci ya gaji shi da ka shigo musulunci ana ganewa ko inna akrama kun da lahi ne mafi girma a cikin ku a gurin Allah wanda ya fika tsoron Allah ba wai yawan shekaru ba ana ganewa ko al'imanu ma'arifatu bil qalbi ko daya kaga wannan babban nasara ce alhamdulillah to amma tambayar da zan yi nan kusa da ku a kewayen akwai kiristoci ko babu a kewayen nan gaba ɗaya babu kusa ne dai babu amma dai nan kusa da ku eh, sai fa ka je gan kai wanda yake asali

kun ga yawwa kun ga mu ce da ni mun shiga masallacin mai sallah gaskiya yayi kaɗan kaɗan yanzu ana dan fada dashi a hakan a wani masallaci ne a nan gidan kuma mutane ba ai nan ma fa wanda aka dauko din man Allah ne kamar yake Allah ya kama mana wanda ya fi nesa wanda za mu zan dau hoton sa irin wannan daga dau hoto wala ba ku wani labari anan tantiri gama Ibrahim na ana gina masallaci hanya ta Allah ta tara zaki tantiri shekara wajen biyu kenan aka je da ni da ni da haka manda ɗauko hoton da nufin za a tura wasu bayan Allah za su yi musu masallaci to Allah bai kaddara ba na bar hoton a waje na wani shekara biyu ban goge ikon Allah sai wannan karan bai kota ɗaya baya wani ba Allah ce yana so da yi hoton sai ce ko ga wani dan kaɗan matsitsi ne wallahi bai haka din nan amma kuma ga jama'a wajen wallahi Allah na nuna mai jaji abin yanzu a yanzu aka kai ana yi kun ga abinda da nake wancewa addu'a zuwa addu'a a mun zama daɗin haɗin kan da kuka bamu muna sa nan gaba duk sanda aka zo za a fa haka ma ai kawai azai to Allah da abin da muka dauka da nufin goyon bayan ku da addu'a ga Allah subhanahu wataala in Allah da Allah laya insha Allah za mu koma hoto za mu wani in Allah da ni wanda aka dauko din ma gaskiya yayi kadan a waje na insha Allah an yadda na ga wannan kuma kamar yadda baba yake faɗa da makaranta ba ko inda ga yara kuma Allah ya yara kuma ba wannan ko duk wani aiki ne na Allah amma sai kun jajirce Allah ya wani lokacin ma mukan faɗetar da mutane kar ku bari wasu daga can nesa zo su yi muku masallaci tun farko zuwa ƙarshe kuna kallo kuna ji alhamdulillah muna masallaci haba ai da za a zo ana ginin masallacin ka sayo bulo ɗaya yanzu bulo ɗaya na siminti nawa ne hamsin sai ka kawo kace ga nawa bulan asa in dai an toshe kofa a wani masallacin da shi malamai suka ce da kai da wanda ya gina kai ma sunan ka gina masallaci bulo ɗaya hamsin amma sai kaga kawai an yi haka ha a neman aiki a neman aiki kuma kana da shi ɗakin Allah wallahi ba haka ku yi bakin kokari Allah zai ga kokarin kamar da Allah ke cewa fasaqul qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Allah ce ku da ku aiki Allah zai ga aikin ku manzon Allah zai ga aikin ku mu'minai ma za su ga aikin ga abin da kuka yi iya bakin kokarin ku sai ga wani ya yi cika amma ku shiru ku ci za a yi mana gaskiya ba daidai ba ko to yanzu manzon Allah ce duk wanda ya gina mun duk wanda ya gina Allah daki Allah zai gina mata daki a aljanna to an zo ana magana wanda suka gina masallaci su ware gefe ga su wuce kawai kai tsaye wai iya masallacin fa ya cancanci aljanna banda sauran azumi da karatun qur'ani ya ba duk wannan sai daga ba za kara mar girma amma iya masallacin ta fa aljanna kai kuma sai ya ci ma zabi a dage da mai gida ya yi magana ko kai na zan farin ciki da godiya domin gaskiya irin wannan zumunci ne da karfa kuma kamar da ake magana tunatarwa to don haka don Allah kamar yadda dai muka zo muka yi bayani kwani irin wannan ɗawainiya za a ci gaba da ita Allah da ko dare ko rana kamar yadda nake faɗa muku hima ga himalan ya ya ce a taya da addu'a ah, da safen na kura ne kira na kan mana aiki shi ya san nan gidan waɗannan ne ba wanda ya san nan gidan kuma malam hadi da aka tura ya san nan gidan mun zo mun ɗaura auren musa na manyan tare da shi kuma gidan alhaji hamisu gaskiya ko a hanya na nuna musu in dai an ce akwai wani kirista da ganganci eh, gidan alhaji hamisu kyabu akwai amma irin mata na da waɗanda tinkan musulunci ya higo sun yi aure a gidan shi ne kawai a wannan ma tabarikin musulunci wasu ma hanyar nan gidan din a can gidan iyansu suna barin addini iyayensu suna shiga don haka wannan ni dai idan allah ya bamu mun yi wannan a akwai mutumin da muka je akwai yan uwanmu da suka musulunta ana so a yi musu masallacin juma'a shi kuma ya ke in da wannan tubabin ne an ba a yi musu ba dan ba bane dan rogo ne na ce ranka ya daɗe ka yi haƙuri ya ce wallahi kowa ne mutum bai isa yi a baro musulmi a zuwa wa tubabbi sai da ya gama na ce waye da ya ce Allah na ce in Allah yadda wancan musulmin da kake gani ni da kai mu gwada a nan bin tubabbin za a yi ya ce wallahi ban yasa ba ni me na ce ni ban da karatun addini kwata-kwata muka jaye jaye zo da katon tarbinsa ya zauna yana ta wurgi har muka tashi sai da muka tashi ba zan taba manta da da sarkin karfi ba ana gama ake wannan gurin nan za a muku masallaci dan mai gaya ina nan a gidan dan kuma wannan da aka yi jayayya da shi shi Allah ya kawo ya zama limamin don haka abin da nake tunani da ko jiya da na kira zani baki daga ba na ce da Ahmadu a ko Abubakar na ce a yi haƙuri don Allah a je a ga barbaji saboda ba yadda zamu mu shigo barbaji mu zo nan gidan mun yi wancan karan sai dai hakuri muka baya mun gaito ma'aikatan gidan rediyo daga kano sun zo nan sun gama aiki ko to don haka yadda kuka zo nan lafiya muna muku addu'a Allah ya mai da Allahu amin amin wannan kuka wannan kuka a cikin yake ga nan muna dai bukatar gudunmawa kwari in haka lalle ya dade a wani gini ya kamata a nuna musu kamar gotunan da aka abin nan eh, ya kamata ko da wasu su dan wani abin